baya-bayan nan ne dai rundunar sojan najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai suna dariyar kada a yankin niger delta mai arzikin mai wani lamarin dai ya tada hankalin 'yan yankin na niger delta brigadier janar rabi abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan najeriya kuma ga abin da yake cewa akan wannan atisaye gaskiya babu wannan maganar abinda muke yanzu a wannan wuri shine expire exercise namu kuma domin mu kara ainihin kwarar da yaranmu ta fannin ainihin yakin ruwa saboda haka ba wani ba ana kai musu farmaki bane ba inda zamu kai musu yaki ko kuma zamu kai musu farmaki ai da lokacin su wannan ta'addanci na fasa bubutun mai ni wannan ko ba haka ba mun ji wani labarin wannan abun gane na nasu na propaganda da sauran muka ji illa iyaka a cikin tafiyar da muke na exercise ina ko wani abu wanda ke da barazana ga rayuwar mu kuma ga ainihin kayayyakin yakin to dole ainihin mu kaura shi ko ba haka ba to ko yaya masana harkokin tsaro ke kallon tasirin wannan atisaye ya kuma Ondo Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya mai fashin baki ne a Najeriya. To uh, wannan ba wani abu bane wanda zai canja abubuwan da ake so a yi. Kamar yadda mutane suka sani da dattawa da kuma su waɗannan tsagirin Niger Delta a tsakanin su ana tattaunawa wadda wannan kuma shi zai haifar har a je ga zama da tebur da su da gwamnatin tarayya. Sannan kuma wannan abu da su sojoji suke yi abu ne wanda yake ake yin shi lokaci zuwa lokaci kuma wannan nan ba zai sa wai ya hana wannan abubuwa da za a yi ba shi atisaye na sojoji abu ne wadda ake dama su kansu zaratan sojojin nan su samu training sannan kuma su je wato wuraren da ya kamata su yi wa nan training su yi shi don su samu kwarewa da dukkan abubuwan da za su yi so ina ga wannan abu ba wani abu bane wadda zai kawo wani abu sai dai wani lokaci za ka ga zai kawo tsoro ga su jama'an wannan yankin da sauransu amma wannan ba wani abu bane su kwantar da hankalinsu a baya bayan nan ne dai wasu dattawan yankin Niger Delta da suka tattauna da kungiyar 'yan bindigar Niger Delta a Banjas domin su dakatar da kai hare-hare a yankin mai arzikin mai lamarin kuma da bai kawo sauƙin kai hare-hare ba kan kamfanonin ayyukan haƙar mai da wasu sabbin kungiyoyi ke ɗaukar alhakin kaiwa a wata sanarwa da kungiyar 'yan bindigar Niger Delta a Banjas ta fitar a baya ta ce bata wakilta Musa Willis Soyinka ba a duk wani shiri na tattaunawa da gwamnatin Najeriya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a baya-bayan nan ya bayyana cewa idan 'yan bindigan Niger Delta ba su ɗauki hanyar zaman lafiya ba to za a ɗauki matakin soja a kansu kamar da yadda aka yi wa 'yan Boko Haram matukar shirin sulhu bai yi nasara ba Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.